Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin lidigirin birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa fadar Sultan ɗin Katsina Maraɗi ta jamhuriyar Nijar ta saka wata dokar aure don yaƙi da almabazzaranci a Maraɗi. kamar yadda aka saba a kowane daren asabar jummai ali za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma ibrahim kalmasi garba ya kawo mana shirin jawabai daga dattawa amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan ganawar da aka shirya cewa da shida da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi bayan tattaunawar da suka yi yau dinnan asabar da shugaban koriya ta kudu mun in da kuma firaministan japan shinzo abe trump ya rubuta ta kafar twitter cewa ya yi abin da ya kira tattaunawa mai kyau da mun sannan ya yi bayani ga abe game da shirin ganawarsa da kim ba a taɓa samun irin wannan ci gaba a batun ba a cewar trump yayin da yake tsaye ganga da shugabar jamus angela merkel tun da farko a jiya juma'a kim ya kasance shugaban koriya ta arewa na farko da ya taba taka kasar koriya ta kudu bayan da ya ƙetare kan iyaka ya sha hannu da shugaban koriya ta kudu mun in bayan da ya yi balaguran aikin diplomasiyya na farko zuwa brazil inda ake taron ministocin kasashen da ke cikin kungiyar kawance ta neto sabon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yaya da zango a gabar ta tsakiya a yau dinnan asabar ziyarar ta kwanaki uku ta hada da yada zango a saudiya da isra'ila da jordan inda ake kyautata zaton zai yi bayani ga kawayen amurka kan manufar amurka kan iran jiya jama'a pompeo ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan ko shugaban amurka donald trump zai janye daga yarjejeniyar da aka cimma da iran kan nukiliya ko a'a ba ya kara da cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa a wani tare manema labarai na farko tun da ya fara sabon aikin nasa pompeo ya ce muddin ba a yi wata gagarumar gyara ba muddin ba a daidaita al'amura ba wato raunin wannan yarjejeniyar shugaba trump ba zai ci gaba da kasancewa cikin ta ba har bayan watan mayu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Firaministan Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asiya ASEAN a takaice duk wadda galabar da wato galabar da aka yi kanta a gabas ta tsakiya. A jawabinsa na buɗe wani babban taron kungiyar ta ASEAN a ƙasar Singapore, Lee Heng Long ya ce a yanzu yankin na kudancin Asiya na cikin kwanciyar hankali. to amma har yanzu akwai wannan barazanar firaministan ya yi gargadin cewa yadda fasaha ta kan kama a yankin ma ya daɗa tsananin barazanar ya kamata mu zamantu masu jajircewa wajen fuskantar irin barazanar da aka saba gani da wacce take bawa kamar ta ta'addanci da kuma kutsen yanar intanet wani ɗan ƙunar baƙin wake ya halaka sojojin ƙasar somaliya aƙalla hudu a wani harin da ya kai wani wurin cin abinci da ke rababban garin nan na gal kayo a yankin tsakiyar somaliya a cewar shaidu da kuma wasu jami'ai a yau dinnan asabar harin ya auku ne a sashen arewa na garin wanda ke yankin portland mai ɗan yancin cin gashin kai wani matashi wanda ya yi ɗamara da bama-bamai ya sheƙa guje ya dumfari wani wurin cin abinci wanda manyan jami'an tsaron gwamnati da dogarawansu suka taru don cin abinci ya tarwatsa kansa abin da wani ganau ya gaya muryar amurka kenan jami'an gwamnati da ke yankin sun tabbatar cewa wani ban kwamandan sojoji wato manyan kwamandojin sojoji biyu na cikin waɗanda aka kashe a harin kanar abdi hukun abdullahi muhammad kwamandan tawagogin da ke sintirin tabbatar da tsaro a garin da wani babban jami'in sojin gwamnatin somaliya abdulhani ahmad gairi da wani kanar ɗin soja da kuma ɗaya daga cikin dogarawan tsaro sun mutu a wannan haran abinda jami'an tsaron somaliya suka gaya muryar amurka kenan wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar texas ta yanke hukunci cewa jihar ta texas na iya aiwatar da dokar amfani da katin zaɓe wajen kaɗa ƙuri'a saɓanin hukuncin da wata kotu ta yanke cewa kar a yi amfani da dokar saboda wai ta za ta shafi tsirarin jinsuna ne kawai a shari'ar da aka yanke da uku akasin ɗaya kotun ta biyar a jerin kotunan ɗaukaka ƙara da ke sama da kotunan gunduma a amurka wadda ke a birnin new orleans ta zartar da cewa dokar ta texas ta wato ta yi kyakkyawan mai gurbin ta shekara ta 2011 wadda wani alkalin tarayya ya ce rashin adalci ne ga tsararrun jinsuna kotun ta ce an yi kwaskwarima a sabuwar dokar don kyautata ma tsararrun jinsuna waɗanda ba su da katin shaidar da aka amince da shi za su iya kaɗa ƙuri'a muddin dai suka rattaba hannu kan wata takardar rantsuwa. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla a jamhuriyar Nijar fadar Sultan ɗin Katsina na Maradi ta saka wata doka aure don yaƙi da almubazzaranci a Maradi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sha'ibu Mani. bayan masarautun jihohin agadas da na zandar wannan karo masarautar katsinan maraɗi ce ta ciri tuta wajen ka mai sanda ga talaka masu yawan tabka almabazaranci lokacin bukukuwan aure ko na zanen suna maremawa sultan alizaki a katsinan maraɗi da jawabi sadaki dai washiri ba taɓa shi don da an hana jerin gwano da ake yi in an yi arme nan gaba Yan za a ma'arme babu wata hidima da ake yi wasu tuwaye wani menene wasu shaye-shaye gara wadda ake yi to a daina saboda banna ce umshi da ake ɗauka irin hidimar da ake sai wanda ya gani abin ya ta'azzara an hana wani uniform akwai wanda za a cewa shi uniform din kuma ya kamata shi ba shi da halin sai ya je ko ya ci bashi ko ya shiga wata hanya kiɗi wannan wanda ake yi na zamani orkestra zababbu mata da ma'aikatan gwamnati da sauran kungiyoyi suka amsa wannan kiran sultan din katsiran maradi madan adam jariram da rakata a ma'aikatar jin daɗin mata da ƙananan yara mu mata a wannan fanni abubuwan da duk aka yi mu mata aka kwara ba kowa ba yanzu kenan muna rana ne an jayo mu inuwa an mu huta rana mu muka kai kanmu jama'a kuna gani rayuwar mu ma a cikin gidajen mu yana sauya sai a sa ka kai abin da baka iyawa malamai magada annabawa su ma sun amsa kira inda inda liman almumalam musa an toma liman masallacin fadu stad ɗin katsinan maradi ya ce ya dace a yaƙi da mayagun ɗabi'o'i masifar damu in aka yi damu da magariba ya kai magariba sai a ɗauki ɗaya mutane a kai sun gulbi a aza orkes allah ba ka nasara babban masifa za a kai kuɗin ango na arme miliyan guda ko jaka ɗari biyar a ɗauki mota goma a ce za a kai kuɗi in an je a dawa musu zabo hamsin ko a yi talleri ta koma biyan bashi har da ta haihu ma ba ta biya bashin da ake binta ba a kai har karfe goma miji ya gama ta shi ta aza mai sanwa ba asalin rabuwa ta zo daga wannan bisa ka tahiya wajen damu a armotunan mutane a ce ai ta zero ai ta zero cikin unguwa ana baiki yaro Allah bakan sara a sa kafa a halbe wannan abubuwa shi ma da ya dauke jawabi malam Sadisu Umaru mataimaki ga shugaban majalisar jiha ya yaba da wannan mataki na sutan din katsinan maradi mai martaba an dauki matakai wannan matakan a tabbatar da su ba a nan cikin gari mara da kare ba a cikin jihar mara da kawo gaba daya. Kungiyoyin farar sun amsa goron gayyatar suturan alzaki a birnin neto na haɗakar kungiyoyin farar An zo wajen biki an yi uniform an yi abinci in yi zama na irin na banda ne aka yi to ya kamata a ma mutum hukunci duk wanda ya wannan ga abin da zai bugu ne a musu mugunya tara in ya zama na irin wannan sakarci ne za a yi to a hana su. A sanarwar ƙarshe sultan alzaki ya yi kira ga dukkan talakawan shi a jihar Muradi duka wanda ya taka doka doka to jiki magayi in ya taka doka doka ta haushi wanda ya yarda ya karya wanga magana to dadawa shi ya san inda za shi sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar Nijar. To a gaida sha'ibu mani to yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama jimmai alaza ta kama da shirinmu na gaba tsintsiya maɗaurin kiɗa. tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar sita tare da goyon bayan wata kungiya mai zaman kanta da ake cewa Neri a takaice suka shirya muhawara tsakanin ɗaliban jami'ar fasaha ta Modibo Adama a Yola da jami'ar jihar adama da ke garin Mobi da kuma kwalejin fasaha ta gwamnatin tarayya shi ma da ke garin mubi akan yadda za a sami zaman lafiya an shirya wannan muhawara ce ganin yadda ɗalibai a arewa maso gabashin najeriya suka fuskanci matsala ko kuma matsaloli a sakamakon rikice-rikice bisa la'akari da wannan muhawara da aka shirya muka nemi jin ta bakin matasa ko kuma ɗalibai tambayar da aka musu shin irin wannan muhawara ko tare za su taimaka a samu zaman lafiya? Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz shi ya samo mana wannan ra'ayi kamar haka. Suna na said abubakar ɗanladi eh hakikanin gaskiya taron nan taro ne mai mahimmanci kuma zai harfar da ɗa mai ido domin taro ne da za a wayarwa da student kai ta yadda za su zauna da 'yan uwansu daban-daban domin duk da ka samu makaranta guri ne na al'umma daban-daban yaruka daban-daban so idan ana suna da buƙatar a zo a ɗan tunatar da su ta yadda za su zauna da 'yan uwansu ga baki ɗaya waɗanda suka zo daga gurare daban-daban akwai buƙatar haka wayar musu da kai Blessing Dauda. Eh hakikanin gaskiya da yawan faɗakarwa yana da muhimmanci ga mu ɗalibai. Kamar me ya kamata ku ɗalibai za ku yi don wajen sa ido? Eh ga mu ɗalibai ya kamata mu dinga duba da wa suke shigowa da wa suke fita da wa za mu zauna domin wasu mutane aka ga suna shigowa ba tare da ma ba a ma wuni kamar kula da a ringa cekin nasu wasu ba ɗalibai za su dinga shigowa don abubuwa daban-daban yana kawo su to yana da kyau a sa ido ga irin sunana abubakar suleiman Kun. to wannan faɗakarwa ne abin da ya kamata sa ɗalibai su kula saboda su san da waye za su yi mu'amala don ya kamata dai kowa ya zama shi ma mai kula ne da waɗanda suke mu'amala kusa da su don kowa ya san da waye ke mu'amala ka kula da waye ne ya zo waye ne duk in ka ga mutum yana son ta da hankali yana da kyau ɗalibi ya yi sauri ya je gurin management ko student affairs ya yi sanarwa gaya musu akan cewa ga wani fa yana so ya kawo mana tashin hankali saboda a sauri a magance wannan matsalan da yake faruwa a makarantunmu gaba ɗaya. a sunana annabel alto ofa ina karanta mass communication ka gaskiya na ji daɗi da na ji wannan shirin kan zai taimaka ma makarantunmu kuma da 'yan uwanmu gaba ki ɗaya duka Eh, me ya kamata ɗalibi ya kula abun da ɗalibi zai kula shine ya dinga dubi irin waɗanda yake tafiya da su wanda kuma zai sake haɗu da su ya san cewa waɗannan ba kowa bane na gaskiya akwai wani da zaka ganshi zai shiga din ne kamar mutum ne na gaskiya amma akwai inda zai sake nuna cewa wannan fa ba mutum na gaskiya ba bisa ga maganganun shi da widar kuma yake yin abubuwan shi idan ka sa observing mai kyau zaka gane cewa wannan fa ba mutum ne na gaskiya ba so irin waɗannan mutane 'yan makaranta makaranta su dinga sa kula su dinga san cewa ba kowa bane zai zo wurin su wannan mutum na gaskiya ne ba sunana bashir muhammad dalladi ya ba mu dama abin da muke nema kenan ya kasance an zo an kawo mana jawabi akan tsaro da zaman lafiya kuma sunana khadija muhammad to lalle ya yi kyau saboda zai taimaka wa ɗalibai da mahar wanda ba ɗalibai ba ma gaba ke daya wajen me wajen faɗakantarwa da gane yadda za a yi zamantakewa da al'umma bai. sunana musa shaibu ya kamata ɗalibi ya mai da hankali musamman akan abin da ya kawo shi um, saboda karatu shi ne ya kawo shi saboda haka ya kamata ya mai da hankali ya daina biye waɗansu waɗanda ba abin da ya kawo su sunana peter james gaskiya ɗalibi ya kamata ya kula da waɗanda yake tayar da su wanda yake yawo da su shiga da fitansa su ya suke wani in karata ne nasu tsintsiya madaurin ki ɗaya yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. a ci gaba da yunkurin ganin an samu hanyar magance saɓanin da ke tsakanin makiyaya da manona kwanaki wata kungiya a ƙaramin hukumar boko jihar plateau mai suna consangon Plary people ta ba da shawara a akan yadda take ganin za a magance saɓanin da ke tsakanin makiyaya da manoma kamar yadda wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta aiko mana da rahoto A taron manema labarai da kungiyar ta kira mai magana da yawun kungiyar Macan Makut ya ce Mun kira 'yan jaridu ne mu gaya musu cewa kullum ana kuka ne kawai ga shi abu kaza ya faru amma dai babu wanda ya fita takamaimai ya ce to ga maganin eh, wannan al'amari. Shi ya sa muka ce kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da hausa ko kuma haga da fulfulde a ce idan gwamnati za ta bayar da ɗan taimako domin su ɗan gyara shi shingen nan ya zama da kyau wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau a nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su kaga a haka kuma za mu taimake mutanen muke to da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar miyatti Allah reshen jihar Plateau Nura Muhammad idan aka ce shinge guri ne dan kan kankani wanda zai ishi shanu su kwana irin wannan shinge ba zai yiwu ba kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa rancin wanda za a ɗabi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki a yi ruwan sha a ciki akwai lokacin da na kira gwamnatin najeriya na ce ina dajin sambisa da ake amfani da ita ake kai wa Najeriya hari. A ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baiwa Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin gwari har yau ba samu abin da za a yi da wannan dajin ba. Ba baiwa makiyaya ba, ba baiwa manoma ba, ba ba gwamnati ba ta amfana da shi ba. Don haka a ɗauki wannan filayen a ba su makiyaya. Sannan gwamnati ta inganta gurin. ko gaba wannan abin ba zai yiwu ba. Shi ko Farfesa Yusuf Turaki wanda ke ganin matsalar tafi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya. Najeriya cewa ya yi. Waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare. Gwamnati da polis da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane. To ya za a bar mutane a kauyuka a zube haka ba tsaro. So shi ya sa magana T.Y. Danjuma wato ya ari muryoyi 'yan Najeriya da suke a Najeriya ta tsakiya wato Middle Belt ya yi magana a dukkan madadinsu ne kuma haka suke gani kuma haka suke tunani kuma haka yake Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni bai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilan sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da Zainab Babaji Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. To madalla a gai da to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyar saura minti goma. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. To kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. sanata dino mai laye ya mika kansa ga 'yan sanda inda kan hanya ya diro daga mota don zargin an kai shi lakwaja za a hallaka shi mai nazarin lamuran majalisa shehu durbi ya ce dambarwar shugaba buhari da majalisar dattawa na wahalar da mulkin demokuraɗiyya rashin sanin yadda aikin majalisa yake shi yake ja wannan matsala din kawai me yasa ake advisor a bangaren majalisa ba don kuma da sabila da a buɗe wannan kafa din yayin da apc ta ɗage ranar babban taro shi kuma sanata ali sharif ya dawo jam'iyyar mukarrabinsa dr yarima ingama ya faɗi dalili idan kana jam'iyyar da duk abin da aka ma kai da ka janyo wa kanka to kaga ai ba za ka zo nan gurin ba to rashin adalcin nan shi yasa kawai muka bari Murtala Nuru ga a taron zaman lafiya na jam'iyyatul Ansarut Tijaniya ya ce ba dalilin taro biyu na Maulidin Inyas na bana da aka yi a Kaduna da Abuja amma da akwai dalili in an raba shi goma ma babu wani abu amma for now babu wani dalili shi haɗin kai da haɗuwa guri ɗaya ƙarfi ne yayin da shugaba Buhari ke shirin zuwa Amurka ya sauka a Bauchi bayan yawan ɗage ziyarar a baya Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin birnin gwari Malam Zubair Jibrin mai gwari na biyu da mai martaba agwam ko sarkin jarawa a jihar Filato Dr. Isaac Wakili. Ga mai martaba sarkin birnin gwari a jihar Kaduna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum yan uwana mutanen arewa eh, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani cikin ikon allah muna fata mu mabiya mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron allah su kyautata ma mutane mun kuma mu yi haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya musu su sani cewa shugabanci na allah ne amma muna kira ga shugabannin kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna masu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'umman musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganan nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah Allah ya sa su yi adalci gare mu Allah ya musu jagoranci mun gode kwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya shi kuwa sarkin jarawa a jihar Plateau cewa da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya cancanta mu shi kenan sai mu tafiya mun duba lokacin su sardauna kamar da na fada su yi magana da murya da cikin kauna wannan bai ce ni bayar bi ni in yamiri ko meye ba duka mu yan najeriya ne duka mu yan jihar arewa duka mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri eh, yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu suka Allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu yi zaman tare da ya raba mu yana da wannan iko amma ya hada mu in Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci ta ba idan akwai zaman lafiya ai ga kowa zai samu abinda Allah ya ba shi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna addini sun rai Allah yana da ya tilasa mun bi addini da amma bai haka ba ya ba kowa ka zabi na zaba amma kuma ga hacilori inda ka bi inda za ka bi ga nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba mutum ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da kyau ko ba kyau domin haka amma na babban sarki da kuma pastor wanda an nawa na san littafi mai jirgi na san maganar Allah ina gaggada da mutane cewa ranar da karshe ba akwai shari'a kowa zai ba da na abin da saboda haka kamar yadda littafin romawa ya ce da mun san irin shirin da Allah ya mu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi ne zai zama daɗi mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkar da Allah ya ayyama kowa manta da babban su musamman ina koma plateau state ta ana zaman tarayya tsakanin bayari da biram da anaguda an waye gari sai aka suka su ra'ayin barkaje ya zama to muna kallon juna kamar kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development ne zo ina roko mu manta da bambancin mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya la'aji nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mun hada kai wane ne zai ta wani amma mu shugaban Allah ya ba mu al'aki na rikin jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin biron ga sarkin anaguda ga sarkin yanka an gamu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu duka ga kan zama shiga shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba yakan ina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu mu dubi rayuwar mu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na baya su ji daɗi domin haka yanwa na roko mu manta da bambanci bambanci mu rungume juna nan ne na mu za su yi koyi nan ne za mu kawar da irin zimumin da yana tsakanin abun yana mu ba gwamnati ba ne idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da nake gani da kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla ga Ibrahim ɗin kuma da kaɗan daga cikin takaddatun labarai. a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan ganawar da aka shirya cewa da shi da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un za su yi bayan tattaunawar da suka yi yau dinnan Asabar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in da kuma Firaministan Japan Shinzo Abe. To ma da lama sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a Ibrahim ibrahim kalmasi da ya tayar gabatar da shirin da kuma salman abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni fili Lahashin kuma ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum